وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يجعك سابا a yau ɗaya ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da kekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya zamo daidai da shida ga watan mayu watan mayu kenan mai eh, mayu masu cin mutane Allah ya sauke waɗanda za a yi handin oba wani zai sauka wani zai karba eh, miladiya ta annabi isa alaihi salam shekara dubu biyu da goma sha a yau isha allahu ta'ala ba tare da ɓata lokaci ba wajen yin bayani dangane da salon da muke bi na tafsiri ko kuma madogaran da muke amfani da su a wajen gabatar da tafsiri da kuma yanayin yadda tafsirin zai gudana wannan kusan kowa ya riga ya sani saboda haka ban yi tsammani za a samu wani gagarumin canji ba illa iyaka kamar yadda kullum muke kira idan an yi kuskure to sai a yi kokari a sanar da mu ta hanyar da ta dace domin a gyara tun da duk yadda ɗan adam ya kasance dole za a samu akwai kurakurai irin nasa musamman ma dangane da abin da ya kafi ilimi na addinin musulunci saboda yana da faɗi saboda haka yin an samu kuskure to sai a sanar da mu ta hanyar da ta dace wanda yake neman ƙarin bayani zai iya komawa wajen manya-manyan malamai ko manya-manyan littafai ko kuma mu idan muna da lokaci bai fi ƙarfinmu ba yana iya dawowa wajenmu za mu ci gaba daga inda muka tsaya a can baya don haka a yau za mu taki daga suratul fatih sura ta buɗe sura ta nasara suran da Allah tabaraka Wata Ala ya kawo gagaruman ci gaba ko gagarumin ci gaba ga addinin Allah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan sura ayoyinta ba su da yawa sai dai kuma ayoyinta suna da nauyi ko kuma za mu ce ayoyin suna da faɗi saboda waɗansu ayoyi sun shafi kaman tarihi ne a cikin tarihin ko labarin da aka bayar sai a yi ƙoƙari a fitar da darussa na musamman masu muhimmanci ayoyinta ba su wuce a kirin da tara ba saboda haka wannan sura ta suratul fati an saukar da ita a madina ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi hijira zuwa gareta. tunda mun riga mun sani annabi yayi shekara goma sha uku a makka ana saukar masa da ayoyin qur'ani saboda haka duk aya ko suran da aka saukar wa manzon Allah alhali yana zaman makka waɗannan ayoyi ko surori ana kiransu makkiya to haka ma ayoyin da aka saukar da su a birnin madina ko lokacin da annabi yake zaman birnin madina ko da kuwa ayoyin a makka ko a hanyar makka aka saukar da su to waɗannan ayoyi da surori ana kiransu madaniya kamar yadda wannan sura ta fada saboda ba cikin garin madina aka saukar da ita ba sannan kuma ba cikin garin makka aka saukar da ita ba amma an saukar da ita a wuraren da suka fi kusa da birnin makka amma ana kiranta madaniya saboda wannan tarihi ko wannan definition ya fi muhimmanci ko kuma ya fi gamsarwa saboda haka shi yasa ake daukan wannan amma ba don haka ba ai akwai ayoyin da aka saukar wa manzon Allah a lokacin da ya je makka yana zaman madina to in ka kira su makkiya to waɗanda aka saukar da su a hanya su kuma sai a kira su me hanyiya kenan da yaren hausa wato an mayar da su ayoyi na hanya safariya kenan ko hadariya ko wani abu makamacin wannan a cikin ulumul qur'an akwai ayoyin da ake kiran su safariya akwai hadariya akwai fitawiya akwai saifiya sannan akwai makiya akwai madaniya akwai harbiya haka ma salamiya da sauran ire su amma wannan ana kawowa ne domin su taimaka maka wajen fahimtar manufan ayoyin domin in ka gane a lokacin da aka saukar da ayoyin da dalili to wannan zai taimaka maka wajen fahimta za ka fahimci abin da ake nufi ko saƙon da ake so a isar za ka gane cikin sauƙi to a nan kamata yi kafin mala ya karanta mana mu karanta asalin da karko daga muawiya bin qurra sami to abdullahi bin mugaffal na ji abdullahi dan mugaffal ya kulu yana cewa قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح في مسيره النبي يا كرنتا ake karan da aka yi fathi a tafiyansa surat al-fathi ala annabi ya karanta wannan sura yana kan abin hawa Allah ya shine fasara mafi kusanci farajja fiha ya ji a karatun yayi tarji'i sun kusa akwai mai kiran sallah wanda zai ja numfashinsa akwai mai kiran sallah da ba zai iya jan numfashinsa ba to haka ma wajen A. akwai wanda idan ya zo zai ja kai in aka ce ka ja ba za ka iya ja ba saboda Allah ya baki numfashi ko kuma ya trainar da kansa wato akan haka to don haka maza Allah ya tsawaita wajen wannan karatu kuma karatun abin sha'awa kala muawiya muawiya yace laula anni akrahu an yajmi an-nasu alaina la haqaitu lakum qira'atahu yace ba don yana tsoron kada mutane su taru ba to da sai muku wato kwatin irin karatun manzon Allah yace to amma idan nayi za a taru to shine waɗansu malaman kira'a suke ganin sune masu karatu da tangimi kamar masu karatu da tangimi ka san ba kamar da hankali ba za ka iya ganewa ba saboda suna jiyarsa suna ainihin matse shi ko idan harufa ne suna kankare su ko suna fere su yadda ya kamata musamman ma idan an samu mutum yana da murya to idan ka ji wannan karatu sai ka tsaya idan ba kalli mutumin ba sai ka sake kallonsa waɗansu ka ce wannan shine ainihin tarji'i wato tangimi kenan a cikin karatu wallahu alamu mai Allah ta alaƙi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا الله تعالى يتي بسم الله da sunan Allah mai rahma mai jin kai inna fatahna laka fathan mubina lalle mu mun yi maka buɗi buɗi bayyananne ko kuma buɗi mai girma wani buɗi kenan to za mu ga fatara domin saboda buɗin nan wato buɗe-buɗen nan suna da yawa Allah tabaraka wata'ala ya buɗe wa annabi wajen baki daraja kasancewansa annabin Allah manzon Allah a duniya na ƙarke kuma wanda ya fi kowane annabi daraja ya fi kowane manzo ɗaukaka aka baki littafin da ya fi kowane littafi ɗaukaka da ainihin muhimmanci aka ba shi jama'an da suka fi kowaɗansu jama'a wato jama'an kowane annabi ko manzo yawa da ainihin faɗi sannan kuma Allah ya baki mujizozi masu yawa fiye da kowane annabi ko kuma wani manzo daga cikin waɗanda ya aiko da sauran waɗansu abubuwa shine inna fatahna laka fathan mubina wasu malamai kuma suka ce inna fatahna laka fathan mubina shine buɗi bayyananniya maza Allah ya yi yunkuri zai je aikin umra a ainihin birnin makka lokacin ɗakin ƙaba tana hannun kafirai tana ƙarƙashin kafirai lokacin da ya dab da birnin makka su kuma suka ƙe ƙasa ƙasa suka ce ba zai shiga garin ba maza Allah ya yada zango a wajen daga baya Allah ta'ala ya saukar da ayoyi ya rarrake shi da waɗanda suka yi imani sannan kuma Allah ya masa albishir cewa ya kwantar da hankalinsa makka ma zai ci nasara a kanka saboda haka ina fatahana laka fatan mubina to ana nufin cin birnin makka wanda zai kasance sai ya ka'u abinda zai kasance ne Allah tabaraka ta'ala yace ya kasance ma an gaba ko ina fatahana laka fatan mubina shine sulhul hudaybiyya lokacin da aka hana annabi shiga birnin makka to an samu ainihin mufawada tsakaninsa da ƙuraishawa sai da aka turo manya-manyan kafirai masu daraja suka zo suka tattauna tare da annabi suka koma wanda yake kafin wannan lokaci babu tattaunawa tsakanin musulmi da kafirai sai a wannan lokaci aka samu kofa ta bude ta ainihin tattaunawa har a ƙarshe aka yi sulhul hudaybiya aka kulle yarjejeniya aka rubuta cewa za a tsaya shekaru bakwai ba za a yi yaƙi ba babu yaƙi tsakanin kuraikawa da musulmi shine inna fatahna laka fathan mubina wata fassara har ila yau ita ce inna fatahna laka bi mubina wasu malamai suka ce garin kaibara garin kaibara don gari ne na yahudawa rikakken gari ne mutanen da suke cikin garin manyan kwari ne wanda yake suna da muhimmanci a rayuwa kuma waɗanda suka kasance masu tokewa ga barin bin addinin Allah da ma'ana musulunci bai samu walwala ba saboda me saboda tsaya wanda suka yi suka sha gabansa sai Allah tabaraka wata'ala ta'ala ya bada nasara ga manzon Allah aka zo aka ci wannan birni aka mamaye garin suka miƙa wuya ƙarfi da yaji musulunci ya bunƙasa wannan ma nasara ce ta musamman shine Allah ya ce inna fatahna laka fatham mubina Zumana buɗe wanda zai zo gaba to an riga an baka a matsayin albishir kun san kuma Allah ya faɗi magana gaskiya ce saboda Allah baya karya eh fasarori daban-daban waɗanda malamai suka yi kuma Allah ta'ala ya haka ne wa manzon Allah ya aiko shi cikamakin annabawa cikamakin manzanni sannan ya zo ya ta da mutanensa da sauran al'umma saboda me ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ليغفر domin Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na laifukanka da abin da ya jinkirta min zambika wato annabi ya taba aikata zambu kenan laifi annaba suna aikata laifi ne a'a to aya ko hadisi da kira Allah yake li gafira laka Allahu ma taqaddama min zambika kai kuma ka ce a'a eh Allah kuma ya ce min zambika ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara min zambika abin da ya gabata na laifinka da abin da ya jinkirta na laifinka wasu malamai suka ce wannan lamudin kai ne lamu kai akwai lamu talil akwai lamu jahud akwai lamu kai eh to lamu kai kusan da lamu talil kusan da ne Allah tabaraka wa ya baka wannan daraja ya zabe ka maza Allah ya tabbatar da cewa Allah tabaraka wa ya zabe shi cikin Qur'ani Allah ya ce inna Allah safa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin dhurriyatan ba'daha min ba'd wallahu samiun alim to maza Allah ya ce inna safani ya ce Allah ya zaɓe ni shine al al'istifa Allah ya tsafi min al-mala'ikati rusulan wa minan shi ne istifa Allah ya zaɓe ki zaɓa ta musamman to yi masa haka ne domin ya gafarta masa abin da ya aikata na laifukan san akwai da abin da ma ya jinkirtar da ya aikata ba idan akwai mata huwa ne ka? kuma Allah ya haka ne don ya cika ni'imomin sa gare ka domin idan aka samu nima ana son a cika ta yanzu idan ka samu naira miliyan ɗaya, cikon shi ne Allah ya kara maka daga miliyan 1 karka yi riba amma a rama kai riba to akwai matsala amma daga miliyan ɗaya ka tura gaba ya je miliyan ɗaya da rabi ya shekara guda sai ka bada zakka da ana ɗauko zakka ana baka yanzu kuma kai ne za ka zo ka yi riba riba 40 ka ɗauki ɗaya bisa arba'in ka bayar ka ga a ma ya ci gaba ko waɗanda yake ba su zakkan za su saurari karatunsa sannan idan ka ci gaba shekara ta zagayo aka ce a ma kana da miliyan biyu aka ga Allah ya kara maka nema idan miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya ka kasa ki gida arba'in ka ɗauki kake ɗaya ka bayar to lokacin da kuɗi ya zama miliyan biyu ka kasa gida arba'in ka ɗauki kake ɗaya ka bayar an samu ƙari ko ba samu ba an samu ƙari amma da zaran ka yi baya 1.1 miliyan miliyan 1,100 da shekara ta gayo kuma sai aka samu sai 700 to wannan sai dai a agaza maka haɗa maka da addu'a ɗin babu zakka kayi riba riba ɗin ma mummunan riba ya sa duk wanda ya gaba a imani duk wanda ya gaba a walwala da samun jin daɗi da kwanciyar hankali to ba a son ya dawo baya wa yutimma ni'matahu alayka Allah zai cika masa zai cika maka ni'imarsa amma kuma da sharadi kamar yadda zamu gani yana ɗaya daga cikin hanyoyin cikan ni'ima mutum ya gode wa Allah duk abinda Allah ya ba karka yi girman kai ka gode masa sai Allah ya kara maka wa ista'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lakadir shine wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima kuma Allah ya kiryar da kai hanya madaidaiciya wanda zaka mutu akan wannan hanya ba tare da matsala ba gabe abin da ake lura cikin rayuwar mutum shine karshe idan ka fara da alheri ka kare da alheri amma an ka fara da alheri ka kare da tsiya to makoman ka jahannama ne in ka fara da tsiya ka kare da alheri akwai sassauci domin rigingimun da ka ɗiba a baya Allah tabaraka wata'ala zai taimake ka warwarewa ranar takin alkiyama shi yasa ana son mutum ya fara da alheri ya kare da alheri ko ya fara da tsiya ya kare da alheri abinda ake nema kenan shine wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza kuma domin Allah ya taimake ka taimako wanda yake mai karfi azizan kine mabuwaye bi ma'ana qawiyya au muayyada duk wani wanda ya nemi ya taka ko ya karya ka ba zai iya ba saboda Allah yana tare da kai to amma wace hanya zaka bi shine ka taimaka wa addinin Allah a can bayan mun karanta in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum idan kun taimaka wa addinin Allah sai Allah ya taimake ku kuma sai ya tabbatar da dugaduganku ko wani ya nemi ture ka ba zai iya ture ka ba saboda kana tare da Allah amma kana tare da ubangida kai ko shugaban ƙasa ne wallahi wani lokaci yin majalisar tarayya suka sa ka a gaba sai shugaban ƙasan ya soke ka duk kaunan da yake maka sai ya soke kan ba haka ba ita tafiya haka a warkace babu daɗi ko ubangidanka gwamna ne idan da ya har ya kasance Allah Ta wata ala ba ya tare da kai sai an tsige ka ko ubangidanka wani sarki ne to ba za a kai labari ba inda Allah ba ya tare da kai to ka nemi kasancewar Allah ya zama ka ba wani ba don sai ya tankwara shugaban ƙasan ya tankwara shugaban sojoji ya tankwara kai shugaban masiyata ma Allah zai tankwara ki ba zai cutar da kai ba Allah ya taimake mu shine in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum wa yansuraka Allahu nasran aziza domin Allah ya taimake ka taimako wanda yake mai karfi kwarai da gaske to anan an kawo mana lam guda daya amma kuma sai da aka jingina mata fi'ilai da yawa inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allah liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkar wa yutimma wa yutimma dinnan an rataya kine a cikin liyaghfira ko liyaghfira laka Allah sannan waya hadi ka shi ma za ta yaki aka yi a jikin wadancan wayan suraka Allahu nasran azida kaga abubuwa guda hudu kenan kuma suna da ma'ana guda daya lamun din ne kire yi musu wannan wasali na sama wannan lamun din da aka ambace shi daga farko saboda wa wa din nan suna kiransa wawul aqaf wato an yi adafin wancan magana ce da wannan magana nazalat hadhihi suratul karima wannan sura mai daraja ta sauka ne lamma raja rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min al-hudaybiyya a hanya yayin da manzo Allah yake dawowa daga yakin hudaybiyya yakin da ba a yi ba sai aka yi sulhu fi dhilqa'da a watan dhilqa'da fi sanati 60 min al-hijra a shekara ta shida bayan hijiran manzon Allah daga birnin Makka zuwa Madina hina fatahu al-mushrikuuna an al المشركون ila al-masjid al-haram lokacin da mashirikai suka tsare manzon Allah suka ce ba zai dangana zuwa ga masallaci mai alfarma ba lokacin manzon Allah baya da iko da ɗakin kaba. wali ya qadi ya umratahu hufi saboda annabi ya yi mafarki gakin nan yana umra ga ɗakin kaba yana dawafi saboda haka da manzon Allah ya wayi gari sai ya faɗa wa sahabbai kawai sai suka shirya suka kamo hanya su kuma kafirai suka ke kasa kasa suka ce annabi ba zai shiga birnin makka ba balle ma yi umra kazo wanda bai shiga birnin makka ba ba yadda za a yi umura. ya eh, umura ba kama aikin haji ba ne. wanda za a iya yin wadansu ayyuka a bayan gari da za a je mina mina ba cikin gari yake ba sannan muzdalifa ba cikin gari yake ba arfa ma ba cikin gari yake ba to amma ga umura mutum zai je idan ya dauki haraminsa zai tafi ɗakin kaba kai tsaye idan ya je zai yi dawafi wa ɗakin kaba sannan kuma ya je gefe ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa sannan idan ya fito ya aski ko saisaye sannan ya cire waɗannan fararen kayayyakin da ya sanya ya gama umuransa kenan idan babu cinkoso babu yawan jama'a aminci ainihin talatin ma ko arba'in da biyar za a kammala umuranka ba domin wajen yana da ɗan kwane-kwane da zagaye-zagaye ba a cikin mintoci ‘yan kaɗan ma za a kammala umuranka saboda haka kaga duk a waje guda ne idan mutum bai shigo kaba ba babu yadda za a iya yi umra to shine kafirai suka ce annabi ba zai shiga birnin makka ba balle ma ya je ga dakin kaba wa halu bainahu wa bain zalim saboda haka suka sha makance tsakanin annabi da mutanensa da shiga ainihin makka thumma malu ila al-musalaha wal muhadana sannan daga baya suka ce ayi sulhu amma dai annabi ba zai shiga ba wannan shekara ba zai taɓa yiwa annabi shiga birnin makka ba wa an yarda ya amahu hada wannan shekara annabi ya koma su mayati min qabil amma shekara mai zuwa sun ba da dama annabi ya zo amma idan ya zo birnin makka kwanaki uku rak zai yi ka jefa mutum da garinsu eh kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce la uqsimu bi hadzal balad wa anta hillum bi hadzal balad wa walidi wa ma walad amma sai gashi ana masa iyaka ana ce ba zai shiga garin ba bana amma shekara mai zuwa zai zuwa amma kwana uku kacal zai sannan kuma duk wanda ya zo da wani mummunan makami a cikin mutanensa to ba zai shigo makka da mummunan makami ba sai dai zai shigo da takwabinsa amma kuma takwabin yana rataye wato domin ya kare kansa in za a zokane shi kenan amma ba aka ba takwabin yana rataye haka zai gama zamansa na makka har ya fita فأجابهم إلى ذلك على تكرهم من جماعة من الصحابة النبي sahaba annabi ya karbi wannan magana duk da kasancewa dan su sahabbai ba su goyi baya ba daga cikin su akwai Umar dan Khattab Allah ki kare ya dare wanda lokacin da aka zo ana rubuta yarjejeniya ya ce a'a shi mun zo da jama'a masu yawa wai shin annabi ni kan yana tambaya kai ba kan gaskiya kake ba annabi ya ce yana kan gaskiya shin kafiran nan ba akan ƙarya suke ba ya ce akan ƙarya suke shin ba Allah ne ya aiko ka ba ya ce Allah ne ya aiko ni shin su ba ke dan suke goyon baya ba ya ce ke dan suke goyon baya shin ba ka ce za mu samu nasara za mu samu ainihin mamaya akan waɗannan mutane bai ce na bala shin ba ka yi mafarki za mu ainihin karbi lakin kaba ko gaki muna ɗawafi ga lakin kaba ba ya ce ina eh, fada amma wannan shekara na ce maka za mu yi dawafi shi ma annabi da ya ga mafarkin ba a ce masa wannan shekara ba shi da ya tattaro haɓai ne to da ya zo wannan shekara aka ce ba zai shiga ba wannan shekara to kaga wannan yana gwada cewa sa gaskiya ne amma ba wannan shekara zai tabbata ba to kana iya yin mafarki saboda talauci ya dame ka kawai sai gakin nan ka haɗu da wani ya ɗauko naira dubu ɗari yana miƙa maka kai kuma da ɓari. kafin ka karɓa sai aka take ka eh ga zan ko wanda ya take ka za ka huce a kansa eh. ko ma a ce ka karba ka sanya a cikin aljihunka da idan ka karba ka sanya a cikin aljihunka da kafarka ka laluma ka ji wayan kwana daya wayan kwana biyu wayan babu albaki babu kyauta kwana uku wayan babu albaki babu kyauta babu komai to ya cikin mafarkin ba ce maka gashi rana kaza bane to zai kai ta addu'a Allah ya tabbatar da wannan zai kawo wannan kudin eh wanda Allah zai kawo wannan kudin wato Allah ya kawo wanda zai kawo wannan kudin da me da gaggawa kenan ko da wuri Allah ya taimake mu to shine sai manzo Allah ya ce to ai ban ce wannan shekara ba yace ban ce wannan shekara ba shine da ya bar wajen sai je samu Abubakar bin Abi Kuhafa irin tambayoyin da ya masa da yayi ma annabi haka yayi masa shi kuma irin amsan da annabi ya bayar shi ma haka ya bayar shi dai kawai yana ganin bai yadda ba shi yasa ki da kansa yace sai ya ji jikinsa ya baki sai ya kama hanya sai ya tafi sai ya dade shiga cikin jama'a saboda yana ganin ya takura annabi kuma da ya bar wajen annabi ya je wajen abokinsa Abubakar bin Abi Kuhafa saboda shi yana gwada rashin goyon bayansa ga wannan sulhun da za a yi tunda annabi ya riga ya zo kuma a riga an gama shirin komai to a cire waɗannan kayayyakin an cire kawai a afka waɗannan mutane komai zai faru ya faru shi goma za Allah ya ce tun da ya zo daman taguwansa ta ki karasawa sai da ya je daidai wani wuri sai ta ki wucewa ya matsa mata ta ki wucewa in aka juyo da ita Madina sai ta kamo hanya da sauri idan aka juya da ita Makka in ta je daidai wannan waje kawai ba za ta wuce ba sai ta kwanta sai ce to abin da ya hana giwaye karasawa ɗakin kaba shine ya hana wannan dabba karasawa ɗakin kaba duk abin da mutanen nan ƙuraikawa kafirin nan suka tambaye ni inda na yarjejeniya ne komi ɗacinsa komi nauyinsa ya ce wallahi zan yarda saboda ko da zai wuce ba zai wuce ba ba zai yiwu ba Allah ya riga ya gwada masa alamu ba dai yanzu ba ne ba zai yiwu ba amma cikin sauki zai zai mamaye maka ɗakin ƙaba zai koma ƙarƙashinsa cikin sauki amma dai ba yanzu ba ne to da umar ya nausa ya ce yana tsoron kar a saukar da aya a ce ya matsa wa annabi kun san saboda annabi ba kan wallasa ba ne eh, malami ne irin kai ɓaci sai ka nemi malinsa ba kuma ka kwana lafiya amma ban annabi ban da annabi amma fa wannan ba na ce a je a yi tamarin malamai ba ne ai ko da malami ya faɗa ka faɗa ya faɗa ka faɗa rakin kunya ne ba tarbiya ba sai ba daidai ba ne ko da malami ya yi kuskure a zo ana ta yaya ta kuskurensa ana ce kaza ba daidai ba ne ba kyakkyawan ɗabi'a ba ne duk waɗanda suke yin haka marasa kunya ne ko malamai ne kuma ba su da kunya nun ba da'a ba ne والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم saboda haka mutum ya kuskure ba yayatawa za ka yi ta yi kana wulakanta ki kana muzanta ki ba kai baka da kuskure ne kai ma fahimta za a ɗauko naka ba mamaki ma fa da za a falle ka a falle ko limanci ba za ka yi ba ko sallah ba za a bi ka ba saboda haka kar mutum ya ga ko yana da wayo ko yana da baki ko ya samu dama ya yi ta cin mutuncin malamai wallahi wannan ba daidai bane ba alheri bane imamu suyuti yace mutuncin malamai guba ne duk wanda ya ci to karshe halaka zai yi to abu ma abin takaici sai ka samu da jahili shi ma zai zo ya tsunduma cikin wallah wanda ko kyakkyawan karatun fatiha ba zai iya ba mummunan jahili baki kirin amma sai ga ya kiga su wadancan malamai sun yi rashin kunya kai ma jahili kai rashin kunya ba daidai ba ne to kaga ai annabi ba kan wallata ba ne yayin kaje za ka taba annabi to ba za ka yi labari ba A baka ga malami da yake baya da mala'iku yake na sai ka taba kika kwana lafiya amma wallahi da malamai suna da mala'iku to da ina jin malaman da za su rage su ne malaman Allah duk matsiyatan nan mala'iku za su gama da su e, don yanzu ni in aka ce ina da mala'iku in ka taba ne zan ce su tafi da kai kawai eh, su tafi da kai lahira kawai kowa ma ya huta Allah ya kyauta saboda haka ya tafi umar ɗan kasabu ya shiga can cikin jama'a sai aka kira shi sai hankalinsa ya tafi dun ba mamaki Allah tabaraka wata'ala ya saukar da ayoyi a kansa tun da har zai zo yana tambayoyi na takuri ga annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya riga ya yadda da yarjeniyoyin da kafirai suka bijiro masa kuma wa ma kana lil mu'minin wala mu'mina idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna al khiyaratu min amrihim saboda haka tunda ka'ida ita ce wannan to me kuma na zuwa ka zo kai ta takura annabi da tambayoyi ya ma baka amsa baka gamsu ba ka je wajen abokinsa ya baka amsa exactly irin na annabi to ka rasa yadda zaka yi to ya zaka yi dama yace sai ya ji ana kiransa shine da aka kira ke zo wajen annabi shine manzo Allah ya karanta masa suratul fatih shi yasa shi ma sai ya ji hankalinsa ya kwanta eh tunda dai ba a saukar ana caccakansa ba me yasa annabi ya kira ki ya kira ki tunda ya gwada damuwansa ya gwada rakin goyon bayansa dangane da yarjeniyoyin da aka kulla to shi za aka ce ya kira ki a karanta masa ga albishir daga wajen Allah inna fatahana laka fathan mubina to shine anan mala yace milhum umar ibn al-khattab radiyallahu anhu kama sayati tafsiluhu fi mawadi'ihi min tafsir hadhihi sura insha Allah ta'ala falamma nahara hadayahu haythu utira wa raja'a a lokacin inda aka tsare manzon Allah a wurin da ake kiransa al-Hudaybiyya wata rijiya ce sai manzon Allah ya soke hadaya kuma yayi aski kun san idan mutum ya sa fararen kayayyakin ne kullaniyya to fa ya riga ya shiga shi ba a tube shi haka da inda za ka tube shi da niyan aikin umra ko aikin haji to fa sai ka yi hadaya tun da ka riga ka shiga anzalallahu hadhihi sura shine Allah ya saukar da wannan sura fi ma kana min amrihi wa amrihim yana ba da labarin abin da ya faru waje ala zalika sulha fatan bi itibari ma fihi min al maslaha wannan yarjejeniya da aka kulla sai aka mayar da shi kamar shine buɗe na musamman wa ma'al al-amru ilayhi kama ruya an ibn mas'ud radiyallahu anhu kamar yadda aka ruwaito daga Abdullahi dan Mas'ud wa gairihi da wani sa Allah ki kare yadda da su annahu qala innakum ta'tuna al-fata fata makka yace in aka ce buɗe, kun dauka budin makka tunda aka ce idza ja'a nasrullahi wal fath a can wal fathu ana nufin fathu makka amma anan inna fatahna laka fathan mubina abdullahi dan masud yace wa nahnu na'uddul fata sulhal hudaybiyya yace wannan sulhu na al-hudaybiyya yarjejeniyan da aka yi shine ainihin fatahi ana wa an jabir radiyallahu anhu qala jabir dan abdullahi ma yace ma kunna na'uddul fata illa yawmal hudaybiyya wannan buɗi na farko na musamman shine wanda aka yi a ranar hudaybiyya وعن البراء رضي الله عنه في حديث براء بن عاظم يتي تودون أنتم الفتح فتح مكة كنا تيتم برن مكة حين عينهم فتحي وقد كان فتح مكة فتحا lalle cin nasara a birnin makka buɗi ne wa nahnu na'uddu al-fata bai'ata ridwani yawm al-hudaybiyya yace amma wannan fadin Allah ta'ala inna fatahna laka fathan mubina to muna nufin abin da ya faru a ainihin al-hudaybiyya kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama arba'a ashara yace mun kasance tare da annabi arba'a ashara wa mi'a muna tare da annabi mu wajen 100 ne da nawa da 14 114 wal hudaybiyya bi'run 114 muna tare da annabi fana zahanaha ya ce waɗansu sai suka yi maza-maza suka samu wannan rijiya na hudaibiya da aka je babu ruwa da yawa sai mutane suka kwalɗe wajen suka yi ta kwakulewa falam na turafi katara muka kwake ko ɗigon ruwa babu fabalaga zalika rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka cewa annabi babu ruwa ba ga abin da ya faru da labari ya je masa shine sai ya zo fajalasa ala kafiriha wannan rijiya ta alhudaybiyya din sai annabi ya zo ya zauna a bakinta kuma da abi ina in min ma'in fatawadda maza Allah zai gwada ɗaya daga cikin mujizozin da Allah ya baki eh da ya zo ya zauna a bakin rijiya sai ya ce a kawo ruwan alwala ruwan da baya da yawa kenan aka kawo ruwan alwala sun matamad da waza'a sai manzo Allah ya ainihin kurkure bakinsa ya addu'a sun hufi ha sannan sai ya fetsa ko sai ya zuba a cikin alhudaibiyya ha gaira ba idin sai muka bar wajen amma ba mu yi nisa ba kowa sai ya bar wajen ba wanda ya ga abin da ya faru ce daga baya da muka dawo ma summa innaha na ma ina na hannu waraka yace da muka zo sai muka samu ruwa yana ta a wajen da mu da dabbobinmu sai da muka yi amfani da ruwan nan yadda muka ga dama wannan yana ɗaya daga cikin mujizan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai hadisin Umar dan Khatta Allah ki kare yadda da ki kale ce, kunna ma rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi safarin yace muna tare da annabi a yayin tafiya قال فسألته عن شيء sai na tambaye shi wani abu salasa marratin falam yaruda, alayya sau uku ina masa tambaya amma bai bani amsa ba qala fa qultu fi nafsi sai na ce a cikin raina sakilatka ummuka yabna al-qattab lalle kaman jatuman ka tayi hasaranka ka ya kai dan qattab wannan wata kalma ce wanda suke amfani da ita idan mutum ya shiga damuwa sai ka ce baka da rabo tana magana wa annabi har sau uku amma bai bada amsa ba ya kayi na farko bai bada amsa ba yi shiru ka sake yin na biyu sannan nan ma yi shiru bai bada amsa ba to ka hakura mana sai ka sake na uku to na uku ma bai baki amsa ba shi yasa yace sakilat ka ummuka ibn al-khattab نظرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث مرات فلم يرد عليك ka matsa wa annabi har sau uku amma bai baka amsa ba kala farakibtu rahilati fa harrattu ba'iri shine na hawa abin hawa na na yi tafiya fa takaddamtu makafata an yakuna nazala fi Ya yace ina tsoron kada aya ta sauka ta takura ni kala fa idza ana bi munadim ya umaru can ko sai ga mai kira yana kira ne ce ya umaru قال ana وانا اظن انه نزل في كير sai na dawo ina tsammanin wani abu ya sauka فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم sai annabi yace nazalat alayya albarihata suratu yace jiya da daddare wata sura ta sauka gare ni ki ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha wallahi tafi mun duniya da abin da ke cikinta. ta tunda Allah tabaaraka ta'ala ya masa alƙawarin cin nasara yace kuma ya gafarta masa to wannan ya fi masa duniya da abin da ke cikin ta duk kudin da ka mallaka in aka zo aka ce ka kawo kudin Allah ya gafarta maka yanzu kana mutuwa aljanna za ka shiga aran ma ka yadda da gudu ma za karba duk abin da ka mallaka to ma me ka mallaka eh wannan ana maganan fadar manya-manyan masu kuɗi wanda 1 biliyan a wajensa ba wani abu bane biliyan ɗaya shine miliyan miliyan sau dubu sai yanzu aka baka shekara 80 za ka yi kowace rana aka ce naira dubu nawa mutum zai kashe shekara 80 kawai in kai gida sai kai kujera da safe kawai kana narka kudi ba ruwanka biliyan guda ba sai ka fita neman kudi ba shekara 80 za ka yi kana kashewa aka ce kawo wannan kudin ko fiye da aka kawo yanzu yanzu za ka mutu ka shiga aljanna haya guje za ka karba yin wannan duniyan damuwa ne in kuwa ka ki karba sai ka ki karba waɗansu sai su zo za su saki kudin ba su samu ba su banka wuta a gidanka a yanzu ka banka wuta ki nan sun tare ko ina ba inda za ka je Allah ya kawake shi yasa wannan sura annabi yace ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha kafi min duniya da abin da ke cikin ta inna fatahna laka fatha mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara sai hadisin Anas bin Malik yaron gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala نزلت على sallallahu alaihi wa alihi wa وسلم yace wannan aya ta sauka ga annabi li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara domin abin domin Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na laifukanka da abin da ya jinkirta marji'uhu min al-hudaybiyya a hanyar dawowansa daga hudaybiyya kaga shi yasa a can baya da aka ce makkiya muka ce ba ainihin garin makkan ta sauka ba hanya ta sauka kuma hanyar ma ta fi kusa da birnin makka amma aka kira ta mai aka ce madaniya aka ce madaniya ba makiya ba ko sai eh, madaniya a madina aka saukar da ita hudaibiya an ce wannan guri tsakanin hudaibiya da garin makka wato tafiyan burudi guda ne burudi guda ne sai ka dauka kamar kilomita 28 haka ko 30 kilomita 28 ko 30 manzo Allah ya bar wajen sai aka saukar da wannan sura tsakanin hudaibiyya kuma da birnin madina kilomita nawa ne kilomita 400 ne da 60 ko da 70 to lokacin da aka saukar da wannan sura ta fi kusa da ina da birnin makka amma aka ce mata madaniya saboda annabi yana zaman birnin madina an gane wannan to shine yake cewa lokacin da annabi yake dawowa daga hudaybiya kala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine annabi ya faɗa mana ce laqad unzilat alayya laylata ayatu. lalle cikin dare wata aya ta sauka gare ni ya habbu ilayya mimma alal ard na fi kaunan tafiye da abin da ke bayan ƙasa ka kaf gaba saboda Allah ya karrama ni Allah ya girmama ni Allah ya gafarta mu Allah ya fitar da darajata a duniya ثم قرأها عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سي النبي يكرم تامسو وقالوا سكتي حني أمري أن يا نبي الله سكتي ما جل قريك يا كي النبي الله لقد بين الله عز وجل ما يفعل ما يفعل بك الله يا يا فجي بن ذي قريك sun da yace ya gafarta maka laifin baya da laifin gaba to yanzu kaga dama sai ka ta bundun bundun dinka yi eh, yanzu da kai ne aka fada maka wannan ana fada maka wannan fudu aka tashi daga wajen tafsirin nan zuwa riga an gafarta maka duk abin da ka je kai Allah ba zai kama ka da laifi ba duk wanda ka hadu da kira ɗaya za ka yi sha gabanka saboda ka san ba komai tun da Allah ya ce liya gafira laka Allahu ma ta kaddama min zambika wa ma akara so ba wa kai aka fada ba wa annabi aka fada eh. kai kuma ba za ka samu wannan daraja ba saboda me saboda kai ba annabi ne ba manzo ba ne, an rufe kofar annabci da manzanci amma wani bangare kana iya samun darajar wani bangare manzo Allah ya faɗa man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya azumin watan ramalana yana mai imani da neman lada ya kiyaye dokokin Allah to duk abin da ya gabata na kurakuranta to Allah zai gafarta masa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya tsayi wandaren lailatul qadri ya dace da wannan dare yana mai imani da neman lada to shi ma an gafarta masa wato abin da ya gabata na laifukansa ai kaga an ce mata kaddama akwai mata akara sai dai a baka shekara ɗaya ko shekara biyu saboda azumin ashura ko azumin yawmul arfa sai dai ya ce maka shekara ɗaya ko shekara biyu amma manzo Allah aka ce masa ma kaddama min zambika wa mata ta akara saboda haka rayuwarsa kenan su kutum gaba daya to Allah ta'ala ya riga ya ambaci makomanka ya kai annabin Allah amma muna tambaya ma za ya falu bina to mu kuma sahabbanka da muke tare da kai mai Allah zai yi da mu ina ne makomanmu fa nazalat alaihim alaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai a gaba Allah ya saukar da liyudkhil almu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar hatta balaga fawzan azima za mu samu nan gaba abin da sa ya kawo mana wannan da an ce ga na annabi to su kuma sahabbai suka ce ina nasu sai aka ce to su ma ga nasu nan a gaba ga mu kenan Allah ya sanya mu cikin su wa qala al-mughira bin shuba المغيرة بن شعبة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حتى ترم قدماه domin a gwada muku cewa annabi yana neman Allah ya cika masa ni'ima balle kai amma wace hanya annabi ya bi shine al-mugira dan yace manzon Allah yana sallah har kafafuwansa kungura suke yi yanzu wani mai kudi ne yake kiyamul laili har kafansa kungura eh wani mai mulki ne yake kiyamun laili har kafansa na kumbura sai dai kumatunsa ya kumbura amma ba kafansa ba idan ka ga kumatu ya kumbura kuwa mene ne ra'ayi lake-lake ne da tanɗe-tanɗe amma manzon Allah saboda tsaban tsayuwa yana sallolin na filfile kafansa kumbura yake yi saboda Allah ta'ala ya ce wa minan laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda me yasa aka zabi dare saboda komai girman ka komai martaban ka lokacin da zaka taki da daddare wallahi babu wanda ya sani don hatta matan ka ma sai ka samu kwasan baccin su suke ta yi sun riga sun yi aikin gida sun yi girki sun yi menene sun gaji su amma kai sai ka lallaba sai ka taki sai ka yi sallah zaki kana da babban rawani kana da babban kujera mai kan sarki eh? kana da babban sitam ko kana da jan bayro da shi kake ne? ko da wani baro daban saboda tsaban mulki kana da kuɗi na fitan hankali amma ka tashi can cikin dare kana sallah kana kuka tsakaninka da ubangijinka babu wanda ya sani lokacin da za ka fito ka haɗa ido da mai gadinka da sauran jama'a bakin gilas ne ba mai ganin kwayan idonka amma cikin dare ka zubar da hawayenka Allah ne ya sani to wallahi zai yi wuya zai ta wuya Allah tabaraka wata'ala ya bari a karyarka idan da manya suna yin haka za su samu sauki a wajen Allah subhanahu wata'ala sai dai ya ku manya mutum zai yi haka to kada yi tuwa-tuwa sai banda don abin da yake kakkara manya tuwa-tuwa in ka bi Allah a can ba ka bi Allah a nan ba to a fatu mai nuna bi ba'adil kitabi wa na bi ba'adin fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawm al qiyamati yuratuna ila ashaddil adab sai za a ke son a hada duka gaba daya kuma mutum yana ma munafiki ko yana rikin gaske Allah ya sani nun wani za ga ya zo sallah yani ku amma kuma da za ka ganki a fatin dare ba za ka ɗauka shi ne mai sallar nan ba ta za ka sake ganinsa yana sallah to wallahi akwai taɓari a kusa raɗa masa za ka kace munafikin banza munafikin gobe ba kai ne na ganka waje kaza ba sannan ka zo kana mana sallar munafici to shi yasa ake son mutum ya daidaita to idan mutum ya yi haka sai Allah Ta ta ta'ala ya taimake ku. ki yasa manzo Allah yake sallah cikin dare qila lahu alaysa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar aka ce Allah ba ya gafarta maka abin da ya gabata na laifuffukan ka ba da abin da ya jinkirta to me yasa kake bata lokacin kake sallan dare sallallahu alaihi صلى wa sallam sai Annabi ya ce يتي أفلا akunu abdan shakura yace me yasa bazan kasance bawa mai godiya ga Allah ba ai tun da Allah ya bani to ba girman kai zan yi wa Allah sai dai in gode wa Allah to wannan hadisi kamar yadda malamai suka ce asali hadisin nana Aisha ce Allah ki kara yadda da ita wanda tace ya Rasulullah wata rana tace ya manzon Allah atasna'u hada wato kana ainihin wannan sallah kafafunka suna tsatsagewa وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الحالي الله يا غفر تامك أبن دي ya نليفنك دا أبن دي تنكرت فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا آئشة سيا النبي تيك يا آئشة أفلا أكون عبدا شكورا shin ba zan gode wa Allah ba ai wani abin da nake godiya wa Allah nake yi shi yasa nake yi cikin dare ma babu wanda ya sani idan da rana ne a fili ya ce wannan mai kuɗin kan yana da kokari ko wannan basarakin yana da kokari ko wannan babban dan siyasa kai yana yana biyayya wa Allah na Allah ne to cikin dare yake tsakaninsa da ubangijinsa babu wanda ya sani shi yasa kun ga hatsari ne yanzu irin ayyukan ibadan da ake yake daukowa ka tashi karfe uku da rabi kana sallah cikin dare kuma sai ka dauki hotonka sai ka manna a facebook kuma sannan kana sallah Allah ya lada ga ka wajen tafsiri sai ka ɗauki hotonka sai kamar na facebook kun zo wajen tafsiri da yana tafsiri kai kuma kana tafsiri ba ana tafsiri kai kana farna ko mutum ya je ya sanya ihrami shikenan sai ya zo ya dauki hotonsa shi da matansa da ƴaƴansa shi da kaza kaza wannan ba daidai ba ne. ya bata aikinka. daga miƙaci ka bata aikinka. wani ma sujada yi bayan ya yayi sujada kuma sai ya yi goho irin na yahudawa munafikai sai ya yi goho sai kuma yasa yana dauka wai gashi yana sujada sannan kuma a ce Allah ta ta allah ya baka lada saboda haka in ka tafi aikin haji ko umra ko kana aikin ibada kana daukawa kana gwadawa mutane ya ka bata aikinka amma wani kirme ne ka kama hanya za ka je kasuwa kike nan sai ka gwada hoton ka ina kana son gwadawa ne kike nan sai ka gwada ga kana tafiya da kafa za ka je kasuwa amma wannan ma mai hankali ko mai wayo ba zai yi haka ba maimakon mu yi amfani da wannan na'ura wajen samun ilimin addini da fahimta da ya ƙara mana imani to kuma sai muna amfani da ke wajen riya da rusa ayyukanmu saboda haka takaice yana da kyau a yi kokari a kiyaye ire-iren waɗannan abubuwa domin yasa manzo Allah yake sallah cikin dare domin saboda ya dada tabbatar da ni'iman Allah ya yi godiya ga Allah duk wanda Allah ya masa ni'ima kankanwa idan ya gode wa Allah to sai Allah ya kara masa to Allah ya kara mana akaramaka Allah su sake maimaita mana ayoyi inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا أتكيت فقوله fadin Allah ta'ala da ya ce inna fatahna laka bi mubina lalle mun yi budi gare ka budi wanda yake bayyananne muka ce ko dai sulhul hudaybiya ko kuma cin birnin makka ko kuma ainihin kaibara amma dai abinda zance ya rataya a kai ko ya rinjayar shine ana nufin sulhul hudaybiya saboda wa amanan nasu wacce ma ba duhun bibali a lokacin ne aka samu alheri mai yawa mutane suka haɗu wa takallama almu'minu ma alkafir aka samu tattaunawa tsakanin mumini da kafiri wa intashara alilmu an-nafi wal iman Allah tabaaraka wa ta'ala yace li yaghfira laka Allahu ma kaddama min dhanbika kawo ma haka. wannan yana daga cikin abin da yake banta ga manzon Allah ki kadai yadda Allah tabaaraka wa ta'ala ya gafarta masa laifukansa gaba ɗaya. wa hadha ta shirifin azim wannan akwai girmamawa mai mai fadi li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga ainihin manzon Allah wa huwa sallallahu alaihi wa alihi sallama fi jami'i umuri kuma annabi a dukkan al'amuransa ala ta'ati wal birri wal istiqama duk da kasancewa manzon Allah baya sabon Allah duk abin da yake yi yana da'a wa Allah ne a koyaushe yana biyayya ne ga Allah allati lam yanalha basharun siwa ba wanda ya samu wannan matsayi sai manzon Allah la min al-awwalin wala min al-akhirin daga cikin mutanen farko ko daga cikin na karfe tun daga kan annabi adam har duniya ta nade babu wanda zai samu mata kanjaba min zambi wa mata akara sai manzo Allah ki kadai wa huwa sallallahu alaihi wa alihi sallama akmalul bashari ala al-itlaq shi yasa a cikin mutane kakar annabi yafi kowa daraja kuma yafi kowa samun daukaka a wajen Allah eh wa sayyiduhum fid dunya wal akhirah kuma shine shugaban mutane duniya da lahira walamma kana tuwa khalqillahi lillah tunda manzo Allah ya kasance yana tsananin biyayya ga Allah wa aktarahum ta'ziman li awamirihi wa nawahihi gashi yana girmama umarnin Allah shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya baki ainihin wannan daraja ya gafarta maka kuma ya ƙara maka kuma ya ninninka maka shi yasa yace inna fatahna laka fatham mubina lalle mun yi buɗi gare ka buɗi wanda yake bayyananniya da ya gafira laka Allahu ma kaddama min zambe. domin Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na laifinka wa ma ta'akkara da abin da ya jinkirta wa mani mata huwalai. domin Allah ya cika ni'imansa gare ka fi duniya wal a anan ainihin duniya da lahira wa ka siratan mustaqima domin Allah ya kiryar da kai ainihin hanya madaidaiciya da ainihin shari'an da yake baka addini tsaye shine addinin musulunci da alqur'ani wa yansuraka Allahu nasran aziza kuma domin Allah ya taimake ka ainihin taimako wanda yake mabuwayi shi yasa aka ce duk wanda ya kaskantar da kansa to Allah zai dauka shi amma in kai girman kai sai Allah ya kaskantar da kai saboda haka Allah ya ba mu. ainihin dama yadda za mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda muka bala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh